assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, eh, Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kamar yadda kuke gani ni da sarkin dambe garkocin do a gurguje akwai hira da muka taba da shi da sarki Ashiru Horo a can baya mun taba hira da Ashiru Horo a can baya akwai wato martani da shi ainihin a wato garkocin do ya ce zai mai da wani martani akan hirar da sarki Ashiru Horo yayi akan wannan garkuwa me zaka ce akan magana da sarki Ashiru <laughs> Assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwan musulmi yana yi kowa fata alkhairi yana gaida kowa ban kyale kowa ba da farko yana yi Allah maɗaukakin sarki godiya ina mishi godiya to musu bawo kano na ji magana da sarki horo a da ya yi magana yake yi a hali yanzu ni tsakana da ni da horo ba wata ya tsama tsakana da shi saboda horo ni tun da ya taso Tunda na taso na fara yin dambe ni ba wata ya tsama tsakana da shi ba wata ya tsama tsakana da shi amma na ga ni ban kula da shi ba amma shi ya kula ya sami ido to tunda ya ce shi sarki ne a hali yanzu ya ce ba wani sarki in ba shi ba to kuma duniya ta sani mutane sun sani sun shaida kuma ni sarki ne amma shi ya ce ba wani sarki sai shi mm. to ne nake so mu tattance a tattance tsakana da horo mm. saboda maganganun da yake a kaina ni yana damuna abin yana bata mire ya dan bata mire sosai to sarki garkucin da baka ganin cewa ashir horo wannan yare da yake yi yana tuna da ne saboda ya san cewa shi sarki ne a da kuma ya ce har yanzu shine sarkin kuma wannan abu da kana ganin cewa ba raha bace yake yi ko abu nan Ah, ba maganan ra ai tuna da ba hana mishi tuna da ba mm. ai dole ne ku tuna da bai ji daɗin bana ba to ai ya tuna da eh ya tuna da na da can ya tuna da amma ba na yanzu ba bai kamata in zai tuna wasan dambe wasannin da ya kawo da na yanzu mm. saboda in ya kawo da na yanzu ma kamar da ni yake da ni ma yake kowa ya sani ma kuma ana bibiyan maganganun da yayi ana bibiyan maganganun da yayi da ni yake ni a harkar wasa tsakana da horo ba maganan cin mutunci tsakana da shi amma tun da yanzu ya sawo cin mutunci tsakana da shi ya tsane ni ya tsalge ni to tsakana da shi kawai dan bici to wato garkuwa kana ganin cewa an san tsakanin kudu da a tsakanin jamus da gurma da ai akwai tsama ta misalin haka dambe bai da an san ba warin damban ka bane ba misali ce a ganin kana gurma da ne da a jamus kake ai akwai sarkin da aka yi a baya kamar magana da kai a baya akwai sarkin da aka yi shi a jamus din amma kuma ai baka ji yana magana ba sai wanda yake misali kai kana bangaren gurma da kana ganin cewa ba wai kawai kana ganin kana gurma da bane yake dan raha raha da abin da sauransu ni maganar da yake ba maganar raha ba ne ni maganar raha ma aje ta ge horo duk maganganun da yake ba maganar raha ba ne ni tsakana da shi kawai dan bere tun da yace shi ba wani sarki sai shi to ina son tun da yace zai ja da iko Allah ina son mu dawo mu yi dambare shi ina son tun da ai ni ma an ka bani sarauta ba yi na bane yin Allah ne Allah ya bani sarauta ba yi na bane to alhaji ko shi ma da an ka bayi sarauta ai ba yin shi bane yin Allah ne an ga an cancanci a bayi sarauta ne an ka bayi shi shi ma bai zaton za a bayi sarauta ba sana'a shi ta kai shi haka amma sarauta ta kawo ni an bani sarauta amma yana tsanana yana ta gaggawa maganganun banza abinda ba mu taba ba maganan baki da baki da shi ba na tsalguwa to sarki garkocin do ai wannan ganin wannan dai a yanzu an san cewa dai duk inda ka bi za a ce sarki sarki sarki garkocin do ai ba ma sai ka faɗa ba misali shi ma kuma zai fito daga lokacinsa har zuwa yanzu za a ce duk inda ya za a ce sarki ashir horo to ni ina ganin cewa wannan magana da zai ce sarki a za a ce sarki ashir horo in ka zo za a ce sarki garkuwa na ganin ba ni a gani na ganin ba wani abu ne ba ko kana ganin cewar wannan akwai wani kamar cin fuska ne da wani akai horo ya min cin fuska da yawa saboda ka saurari ai da kai ne yake hira mm. kuma duniya ta sani eh. akwai mutane da ke kira da dama saboda maganganun da yake yi mm. ya haɗi maganganun da yawa a kaina mm. abinda bai maganar da bai mai ganin da bai kamata ya haɗi a kaina ba ya zo yana ta faɗi eh, sarauta dai kowa sanni sarki ne amma kowa sanni sarki ne a can inda ake kallon wasanninmu mu a can kuma yake tozarta ni yana min walakanci ni a harkar wasa ba magudi na ci an ka ba to eh, wa ka taba gani yayi magudi an bayi sarauta gaskiya a Abuja ne an ka tashi min magudi a bani sarauta a bada sarauta kuma sarauta ba ta ansuwa a hannuna insha mm. Allah sai Allah ya yarda gaskiya to yanzu sarki ga wannan damban gasa da aka sa na sarauta mun ga kuma ka fara tisawa kana tafiya ya kake ce ya kake zaka ce da masoyanka a wannan damba da ake eh insha Allah ina yi masoyana fata alkhairi kuma ina yi musu murna insha Allah jarabar da na samu a baya insha Allah an yi maganin ta kasan ko dusara duk sana'ar da kake sai Allah dan jarabta ka mm. a kowane yanayi to na dan samu jarabta kuma insha ina yi Allah godiya insha Allah wasa na dawo normal yin Allah yadda ni yanzu tsakana da horo kawai ni horo nike son mu haɗu da shi kawai mu yi dambe to yanzu Abuja ma zan je in same shi to yanzu kamar yadda kai magana za mu je za ku mu samu ashirin horo mu ji cewa wannan dambe da kai sarki kake ganin cewa za a iya fito a a taka shi ba shi horo zai da ya karɓa gayyata wannan dambe ko kuma ya ba zai karba ba to a in bai kai ya ansa kawai don da na zo Abuja ba wani maganan ba wani maganan mutunci wallahi dambe ne kawai dambe za a yi dan ne ni tsakana da oro kawai dambe ne saboda aka ganin cewa shi ya riga ya wuce lokacin sa yanzu to ya riga ya wuce lokacin shi ai na sani ya riga ya wuce lokacin shi ai ba za ka yi lokacin ka kai na wani ba in ma ka yi na wani din akwai na wani na wani eh eh ya ci lokacin shi ya ci na wasu to ni nawa ne ba za a ci ba mm. saboda ni ma Allah ya bani to Allah ya bani kuma zo ya nuna min da cewa shi ba dan beke ba amma yazo ya ci da birga ba gaskiya bane ni kawai in zai ci da birga kawai ya yi to ayi dambe yi to ayi dambe kawai yanzu dai sarki ga lokacin dan Allah yadda ni ne wannan alƙawari insha Allah zan taka a garin Abuja kuma zan je samu Ashiru Horo shi ma za mu ci ta bakin sa akan wannan magana da kai a ta wannan yanzu sarki aje sarki garkocin do akwai magana da mutane suke tare da din cewa maja tsakanin wai gurmada da kudu wai ya abin yake a ah, ba ni a harkar wasana ba maja ka kalli wasana da kyau saboda shine ma mutane suke sona suke marhaba da ni eh. saboda ina biya mu kowa ina musu abin farin ciki eh. shi yasa ina yi Allah godiya ni a harkar wasa na ba maganan maja eh. duk wanda kalli wasa na ba maja a ciki mm. ya san kai wasa ne wasa raya ce a yi ta ba fada ba gaba wasa na abin da na ɗauki wasa kenan gaskiya ne to garko a ƙarshe ba faɗa ba dambe ba faɗa ba eh dambe kamar faɗa take amma ni ban ɗauke ta koyi wallahi wasa ne sana'a ta ci shi yasa nake mai da koyi ba komai wallahi gaskiya ne to sarki garko cindo an ga dai a lokacin baya inda kake duk inda ka bi za a ce sarki kuma a dambe daga an gani a ce to mutane a waya a nesa su bugo su ce sarki garkocin do garkocin do to a yan kwanakin nan baya da aka ga cewa ka dan yi baya mutane sai suke ta zaton cewa ko sarki kokari yake ajiye wannan dambe saboda ko ta tsohon da ka taba yi kake cewa kana dab da ka ajiye dambe wai ya wannan magana take eh magana dai tana nan insha Allah eh. da yadda manzo Allah wannan sarauta nake son yin Allah ya yadda, in eh. Allah ya ci da ni ka hada uku kenan da yadda manzo Allah a garin Kano eh. don ka san can da baya lokacin da ban yi kaurin suna haka ba an taba bani sarauta a lagos eh. to sarkin yaƙi an ka bani eh. to yanzu an bani sarauta ta najeriya gaba daya kuma duniya ta shaida eh. to don haka mutum ya daina ja da ikon allah ja da ikon allah wallahi ba sarki ga hukuncin da yanzu idan allah ubangiji ya baka nasara ka ci wannan sarauta ta uku kana ganin cewa za ka yi rizanin kenan ka aje wasa insha allah kuma da yaddan manzon allah da yaddan manzon allah ko allah ya bani sa'a na ci wannan wasan na sarauta in allah ya so ya yadda in Allah ya ci da ni a harkar wasa hmm. damban gasa ko na sarauta damban sarauta da in yi eh. dawo hmm. don na so ma in ba wannan sarauta eh. in aje musu in bari mai rabo ya doka eh. amma in na aje za a ce yi saboda na dan samu matsala baya na dan haɗi na dan haɗi sau biyu za a ce yi don ina gudun a an shi sarauta a hannuna ne shi yasa na mai da abin a zuciya na hmm. to zan dawo yin wasan sarauta insha Allah kuma da yadda manzo Allah ina fata nasara to sarki gashi mutane suna ganin cewa kuma har yanzu da karfin ka da komai kuma gashi kana cewa zaka ajiye kuma ya zaka da masoyanka da suke son kallon wasan ka eh ni yaro ne gaskiya ne kowa ya ga huska na kuma ni yaro ne kowa ya ga zubina eh. ni yaro ne kawai dai Allah ya min daukaka ne kuma ina da masoya ina da mutane sosai ka san komi komi Allah ne gaskiya ne wallahi wallahi ba ka yin lokacin ka kai na wani ni in mutu ya kula da nima ne ban damu da lamurin wasu 'yan dambe da suke yi ba don ni kaga na ɗaya ba na shaye-shaye ba na harkar banza irin haka ba na yi in ma ko irin wannan mutum dan dambe ka ga ta rasu ma irin wannan eh. mahaukacin su wannan eh. da suke su shagon mara su horo kana ganin cewa wannan su ba tana ƙara wani kwazo bane ba a harkar dambe eh. kawai wani kwazo alaji kawai kai to ai dambe to su ma za ta yi dambe ai ba su ma za ta yi dambe ba a wai misali in an tara a ai za ya ce kai ga wani can mun gan shi ai to ya ganye gado <laughs> ya ganye gado bane eh, ko ba shi bane ba eh gaskiya ne abin da eh. gaskiya ne abin da suka biyo ce a ah, ga wani can kai wani gwadi mun san shi kaza kaza to kai me yasa wannan su ba su taru ko ba ko ba mu kawo maganin gashi mu dan sa mana ko kai ma za mu dan tara ma wannan su ba gaskiya bane ai ni ne ban so eh ni ne ban so can da da baya lokacin da ban yi irin kaurin suna haka ba mm. na dan wara aji suma na gari kawai ne bai dace ba saboda duk wanda an ka gani da suma irin haka za a ce kai wannan iska ne kaza da kaza kaga yanzu a harkar duniya yanzu duniya ta lalace mm. yanzu ka yi ta yi haɗe dan sanda su tare ku a ganka da suma sai a ce dole sai a yi ma aski sai an tambaye ka waye kai dan waye kake yana kai tu ka na to kenan yauwa kamar yanda sarki a ƙarshe yanzu abin da nake so in wa masu saurare kamar yadda duk suke jin mu duk duniya na san insha Allah rabi nan da awa ɗaya, in Allah da duk wannan hirar da muke yi za ka ga an yi wa wannan hirar ta dan mutane so suke suka cewa yau ga su ga sarki garkuwar cindo to a baya sarki magana da nake so in maka damban ku da Ibola, wasu suna cewa ai kun yi damba da yawa wasu kuma suna cewa a'a damban ku ba da yawa ba amma ina so masu saurare su ji abin yake dambe na da Ibola gaskiya can da baya ba mu dambe da Ibola saboda akwai dan mutunci tsakanin da shi amma saboda akwai dan mutunci tsakanin da shi sai na ga a harkar dambe a wasan a wasana mm. ba wanda nake mutunci da shi to akan me nake mutunci da wannan mace kawai dambe kawai ta don da shi ni abin da na aje kenan ko ba damben gasa ba kai mu yi dambe da sai Allah ya sa ta don da damben gasa da shi a damben gasa mun kawo wasa da shi to sarki yanzu gashi mun ga cewa a nan Kano sai mu ga cewa kwata-kwata gurma da ba sa dambe da eh, kudu me yake jawowa ni wallahi kowa ina dambe da shi ba wanda ban dambe da shi eh. kowa ina dambe da shi ba kudu ba jamus wallahi kowa duka kake kowa duka nake borawa an tashi <laughs> ai kowa ya san wallahi eh. wallahi kowa ya san wallahi to masu kallon mu kamar yanda kuke kallo ga ni ga sarki garkocin tindo inda muka tattauna tsawon wajen minti goma sha bakwai a wannan guri da muka tattauna game da harkoki na wasan dambe da kuma wannan sarauta da ya zo ya ajiye kuma ya kuma shigowa sarki ya ce yana yana sa ran zai kuma karɓar kayansa ya tafi da ita insha Allah rabi to masu kallo ku ci gaba da biyo mu a channel dina na Musbahu Kano YouTube sarki ya ce wai sarki an ce wai yanzu suna ganin ka ya abin yake ne ba su gani ba su gani ba su gani to kuma ta eh to mun san cewa a gargata amma yanzu sun ce wallahi muna hango sarki ya abin ne ba gaskiya bane ai don eh, eh. ai sai an dawo gabat sai an eh. dawo gabat ai don ban sarauta a gaba don ban sarauta a gabat to ke da gaskiya ne to Allah sarauta kai na sha daɗin sarauta ina jin daɗin sarauta sosai saboda ba karamin abu bane wallahi sarauta ba wasa ne sarauta ba wasa bane ne ko ji daɗin sarauta wallahi ba sai